Zabura ta casa'in da takwas Zabura ce Ku da sabuwar waƙa ga Ubangiji, gama ya yi abubuwa masu ban mamaki. hannunsa na dama da hannunsa mai tsarki sun yi masa aikin ceto, Ubangiji ya sanar da cetonsa, ya kuma bayyana adalcinsa ga al'ummai, ya tuna da ƙaunarsa da kuma amincinsa. ga gidan Isra'ila, dukan iyakar duniya sun ga ceton Allahnmu, ku yi sowa don farin ciki ga Ubangiji, dukan duniya, ku ɓarke da waƙa ta murna tare da kiɗi, ku yi kiɗi ga Ubangiji da garaya, da garaya da ƙarar rerawa, tare da bushe-bushe da ƙarar ƙafar rago, ku yi sowa don farin ciki. a gaban Ubangiji Sarki; bari teku su yi ruri da kuma kome da yake cikinsa, duniya da kuma kome da yake cikinta, bari koguna su tafa hannuwansu, bari duwatsu su rera tare don farin ciki, bari su rera a gaban Ubangiji, gama yana zuwa domin ya hukunta duniya. Zai hukunta duniya da adalci mutane kuma cikin gaskiya.